يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله اعلموا أن ذكر الله نعمة كبرى ومنحة عظمى به تستجلب النعم وبمثله تستدفع النقم وهو قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الأرواح ما أشد حاجة العباد إليه وما أعظم ضرورتهم إليه لا يستغني عنه المسلم بحال من الأحوال ولما كان ذكر الله بهذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية فأجدر بالمسلم أن يعرف على فضله وأنواعه وفوائده وفيما يلي صفحات من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله نقلناها باختصار جدا من كتابه الوادل الطيب قال رحمه الله فضل الذكر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا العدو من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل رواه الإمام أحمد وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقال أبو الدرداء رضي الله عنه بكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر فإنه يدلوه حتى يدعوه كالمرآة البيضاء فإذا ترك الذكر فدعوا فإذا ذكره جلاه وصدأ القلب بأمرين بالغفلة والذنب وجلاؤه بشيئين للاستغفار والذكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد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 وهو من أهل الغفلة وأمره فرض لم يقتدي به ولم يبتعه فإنه يقوده إلى الهلاك من فوائد الذكر للذكر عدة فوائد فمنها أنه يطرد الشيطان ويقمه ويقصره ومنها أنه يرضى الرحمن عز وجل ومنها أنه يزيل الهم والغم من القلب ومن فوائد الذكر عباد الله أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط ومن فوائده أنه يقوي القلب والبدن من فوائد الذكر يا عباد الله أنه ينور الوجه والقلب وكذلك الذكر ينور وكذلك الذكر يجلب الرزق ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنظرة وأنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وكذلك الذكر يورثه المراقبة حتى يدخل في باب الإحسان ومن فوائد الذكر يا عباد الله أنه يورثه الإنابة وهو الرجوع إلى الله عز وجل ومن فوائده أنه يورثه القرب منه أي القرب من الله سبحانه وتعالى وأنه يفتح للعبد بابا عظيما من أبواب المعرفة وأنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يباهي بالعبد الذي يذكره بين الملائكة وأن الله يورث العبد الذي يذكره ذكر الله تعالى كما قال تعالى فاذكروني أذكركم الذكر يا عباد الله يورث العبد الحياة القلب وكذلك الذكر يورث العبد القوة القلب والروح أسأل الله السلامة ويرزقنا ويجعلنا من أهل الذكر يا كوباين الله yana daga cikin abubuwan da bayi suke bukata mu ainihin wato yawaita su a waɗannan lokuta da muka waye kari muka samu kan ma ciki ambatan Allah subhanahu wata'ala babu shakka a cikin waɗannan halaye da muka samu kanmu na rashin aminci da rashin tsaro da ainihin wato firgiti da razani da abubuwa makamancinsu babu shakka ya kamata ga baki ɗaya mu koma zuwa ga Allah duk wani tunani da muke da shi cewa ai za a samun mana da tsaro za a yi wato kawo mana jami'an tsaro al'amarin sun wuce yadda ba yake tunani al'amari ya kai ga har cikin gidan mutane ana iya bin su a yanzu a ɗauke su da suna an sace mutane babu shakka abin da za mu yi wato tsare kawunan mu da shi shine ambatan Allah madaukakin sarki a cikin yan kwanakin nan ba yan makaranta ba ba matan aure ba ba magidanta ba kowa kacewa ake yi idan aka saci mutane kuma a nemi su bada kuɗi wanda babu wanda ya tattali wannan kuɗin a a halin da mutum ke nema abin da zai ci ya sha ya rufa wa kanshi da iyalin shi asiri sai ku ji an ce an ɗauke wani ɗan uwansu ana neman miliyan hamsin da shi da miliyan hamsin waye aje wani ya ku bayan Allah to babu shakka mu neman makawunan mu mafita ta hanyar ambatan Allah ambatan Allah yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake tsare bayi da shi. yana daga cikin abin da idan mutum ya kula da shi zai samu aminci na zuci zai kuma samu aminci na yin wato zahiri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana falalan ambatan Allah a inda yake cewa bana ba ku labarin abin da ya fi tsarkaka a cikin ayyukanku ba bana ba ku labarin abu mafi girma a cikin abin da kuke aikatawa ba sannan ya fi kai bawa zuwa da samun ɗaukaka a wajen Allah fiye da ciyar da dukiya na zinari da azurfa fiye da ku haɗu da makiya kuna kashe su suna kashe ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambayi sahabbai suka ce ba mu labarin menene wannan aiki ya manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ambatan Allah da haka wannan yana nuna lallai kada mu gushe ma'ainihin bari bakunanmu su gushe daga ambaton Allah a cikin hadisin al'imamun bukhari da Muslim habi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara mushi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce cewa misalin wanda yake ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah misalin rayayye ne da matace a gare inda aka kwatanta mutum da gawa ya nuna ba shi da wani amfani kenan Allah ya kiyaye har ila yau abu huraira Allah ya kara mushi yadda shi ma ya rawaita hadisi wanda al-imam al-bukhari da muslim suka fitar a cikin sahih su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce ina inda bawa na yake zaton samu na dan haka ina tare da shi a duk da yake ambato na kaga duk wanda Allah yake tare da shi yana yana da cikakken aminci na tsaro kenan sannan Allah madaukakin sarki cewa idan ya ambace ni cikin mutane ɗan kaɗan zan ambace shi cikin mutane masu yawa in ya ambace ni a cikin zuciyarsa zan ambace shi a cikin zuciyana idan ya yi wato kusance ni da ɗani guda ni kuma zan kusance shi da zira'i guda in ya kusance ni da zira'i ni kuma zan kusance shi da gaba guda da haka idan ya taho gare ni yana ainihin wato tafiya ni kuma zan taho in same shi ina gaggawa da haka duk wanda ya samu kanshi a cikin hali na ƙunci. ko irin waɗannan yanayi da muke ji ake aikin wato samun kai a yau to ya yawaita ambatan Allah da faɗin hasbi Allahu wa ni'mal wakil ko la haula wala quwwata illa billah waɗannan suna daga cikin abubuwan da idan muka kula da su babu shakka Allah madaukakin sarki zai kawo mana kariya ta inda ba mu tsammata ba daga cikin amfani ko fa'idoci da ambatan Allah suke ainihin wato jawo bawa yana nesantar da shedan daga bawa shaidanin nan na mutum ya ko na aljani sannan yana yin wato ɗauke wa mutum baƙin ciki da damuwa ambatan Allah yana ainihin wato sanya wa zuciya natsuwa da ainihin kwanciyar hankali ambatan Allah yana ƙarfafa zuciyan bawa kuma yana ƙara mashi lafiya a jikin shi babu shakka ambatan Allah yana haskaka fuska na bawa kamar yadda ainihin wato ambatan Allah yakan ainihin sabbaba wa bawa samun arzikin shi har ila yau daga cikin hanyoyin wato amfanin da ambatan Allah ya da shi yana sanya wa zuciya kauna na ainihin wato Allah da kuma kauna na bayin Allah babu shakka duk wanda ya dage wajen ambatan Allah Allah madaukakin sarki zai ainihin wato ambace shi shi ma kamar yadda Allah ya yi wannan alƙawari cewa ta ambace ni ko kuma ku ambace ni ni ma za ambace ku Allah madaukakin sarki ya samu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله